أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من عشرين دقيقة قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إير da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ah, goma ga watan uku goma ne hu? goma ne hu? goma ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida wannan masallaci masjidin rahma a wannan gari na jus wannan jiha ta filato inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai suna Ramadan shahatul ifki minan nari Allah subhanahu wata'ala ya sa muna daga cikin wa'inda za a inta daga wuta a wannan goman da suka rage na ƙarshe Allah ka samuna cikin wa'inda za su riske da latul qadari wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa kuna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama Yasa sun huta aikin da aka yi saboda su Allah ya dinga kai musu sakamakon wanda duk iyayensa suka rasu a cikinmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ya musu rahama wanda iyayensu suka rage suna da rai to muna roƙon Allah ya musu arzikin rabuwa lafiya da su wannan shine majalisi na goma sha ta a shafi na arba'in da uku malam ya ce fa'iza lam yuhassilha idan abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya sa saboda su aka ce dan adam ya azumi musu tabbata ba to fa ma za sana'a yanzu mutum zai yi addaba nafsahu kama qala rasul kawai abinda mutum yin shine ya azabtar da kansa kawai inda annabi ya ce wa kan min sa'imin sau da zaka ga mutum ya azumi ya daina ci tun daga safe har yamma amma laisa lahu min siyamihi bai da wani abu na sakamako na yunin da yi da yunwa illa ju'u wal atash to da abinda ake so azumin ya koya mai bai koya mai ba an fahimta ai an gane abinda ake so azumin ya koya mai bai koya mai ba kan min sa'imin nawa ne mai azumi ko yusauna adadan wa'inda ba za a iya diddige su ba wajen yawa kafirun da yawa kun su dinnan illa man rahimallahu rabbul alamin sai wanda Allah ya yi rahama suna nan da yawa irin wannan mutum ya azumi adadin da ba za ka iya kirga su ba to da ni ina mamaki cikin watan Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa abu amma ka ga ɗabi'un mutane a cikin ramadan ka ga a cikin ramadan wani mutum musulmi yana iya kafa kyawa ya zagi wani abin yana da ban mamaki yana ba ta amfahimta to ne sai malam yake cewa fa hadha shahru wannan wata ne wanda wa kan min qa'imin sudewa kuma wanda yi waddare laysa lahu min qiyamihi bai da komai na tsayuwar dare illa saharu ko abin da ya ta fama da shi shine rashin bacci fa hada shaharun wannan wata ne ya zaharu fihi aljudu wanda ake so kyauta ta bayyana wujudun nabi sallallahu alaihi sallama zahirun ita kuma kyautar manzon Allah a bayyana take fi kulli ani a kowane lokaci wa fi kulli halin a kowane hali nahu sallallahu alaihi sallama sai dai shi manzon Allah kana yubhiru zalika fi rawada yakan bayyana kyautarsa a cikin watan ramadana fiye da kowane wata min ajali an tata'assa bihi al-ummah saboda ana so al'umma ta yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wannan shi yasa Allah ya ce man laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wallahi kuna da kyakkyawan abun koyi mai kyau da da Allah ya ajiye din a matsayin shi za a yi koyi da shi shine mai kyau kuma shine din wajen koyin ya zama sai a hankali wa huwa al-uswatu al-hasana shine kikkiawan koyi abun koyi mai kyau wa amma juduhu wa ata'uhu amma kyautar annabi da baiwarsa walam yakun maqsuran shay'un minhu ala ramadan annabi bai taƙaita wani abu ba a cikin ramadan wa inna ma kana mabzulan fi kulli al'ami a kowace shekara in ta zo annabi kokarin yake yi abin da yi a wannan ramadan din in wani ramadan din yi na kyauta in ya zo kokarin yake kyautar da zai a wannan watan tafi na shekarar da ya wuce haka fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to shine malam ya faɗa a gashi nan wa kam wato wa kana man ya'tihi kai wanda yake zuwa wa annabi hatta min al-kuffari har daga cikin kafirai ya ulu yakan dawo bi hiliyatihi ya samo kayan kwalliya da kayan ado ila ma kana indahu min al-kafirina ya koma zuwa wajen wato ‘yan uwansa da ya bar waɗanda ba musulmi ba, ya ula don ya ce ji itukum na zo muku min inda Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga wajen annabi kuwa askan nasi kasu annabi shi ne wanda ya fi kowa kyauta yu'ti ata a la layar shalfaƙara. annabi yakan yi maka kyauta kyautar da ba ka baka jin tsoron talauci an fahimta ne shi ya sa maka ce idan Allah na nufin kada alheri in ya baka dukiya sai sa ta a hannunka in yana so yi maka azaba in ya baka kuɗi sai sa kuɗin a zuciyarka bandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya faɗa cewa jaraka ailan mun same ka kana talaka fa agla sai muka wadata ka sannan cikin addu'o'in da manzon Allah yake yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa sayti wal-afafa wal-ghina annabi ya roƙi Allah karewa sannan ya bashi wadata amma wadatar da Allah ya bayar da ita sai ya sa ta a hannun shi ba a zuciyar manzon Allah ba wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita duniyar nan da abin da ke cikinta da bai ɗaukai kowace irin tsiya ba bai ma yadda ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah da wani abu wanda zai zamanto shine sababin rigima a bayan ba an fahimta yi to shi ne sai malam yake cewa wato yi uti a ta'a za ku ga shi nan a ƙasa nan ba ta ɗaya ne ya ce akara da musulun fi sahihi min hadisa anasin kali yake cewa masu ila rasulullahi alil islam shi'an illa a ƙahu ba a taɓa tambayar annabi wani abu a musulunci ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ainihin wato bayar da abin da aka tambaye shi qala sai ki fada'ahu rajulun sai wani mutum ya zo fa gana ganaman da jabalaini tumaki ne da awaki yawan tumakin ya cika hanya tsakanin dutse da dutse manna Allah ya ce duka ya fashi dabbobin ya tafi da su faraja ila qaumihi sai mutumin nan ya koma wajen mutanensa. faƙali sai yake cewa ya ƙomi aslimu ya ku mutane ku zo ku shiga addinin musulunci fa inna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama yi utsi a tsa'a domin ni na je wajen manzon Allah yana kyautar da la ya kashe alfafa ko faƙa wa fi da wayatin bilafzi da wani lafazin wato fa wallahi inna muhammadan li utsi a tsa'a ma ya kafa faɗa annabi zai baka kyauta wacce baka bin tsoron talauci idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi ainihin wato yi maka kyauta to shi yasa zaka ga wani lokaci idan an zo a raba dukiya ta hune a ranar ne wani mutum wanda aka ce masa zurko isra at-tamimi wani lokaci in manzon Allah zai raba abu ya kankan da maslaha shi yasa yake cewa inna ma wato ni Allah ne mai bayarwa ni rabawa kawai da ke ya zo ya ba al'asara bin haris raƙumi ɗari wannan a bashi raƙumi ɗari wannan a bashi raƙumi yanzu koyi da duniya take nawa ne kuɗin raƙumi na san ba mamaki watakila kowane raƙumi ɗaya ya kai miliyan ɗari. ya to miliyan nawa biyu to sai kai ta miliyan biyu so ɗari miliyan ɗari to kuma nan Allah yana iya hada adadi na mutane wannan a bashi raƙumi ɗari wannan ma a bashi ɗari kuma wasu ba ma musulmi ne akwai al-mu'allafatu qulubu shi yasa da yaga an ba wannan an ba wannan an ba wannan sai yi minke kawai sai ce inna hadhihi al-qisma wata ya kallon manzo Allah ya ce masu idil ya rasulullahi fa innaka ta ta'dil ya ce manzo Allah yi adalci wallah ba ka yi adalci ba sannan ya ce masa wannan rabar ba dan Allah ya ba manzo Allah ya ce masa wai kai to wai zai yi adalci idan Allah da manzo Allah ba su yi adalci dan ku gane lamarin shugabanci yana da wahala In ta ƙololuwa da shaidar Allah shi manzan Allah a rabawa yake mai bayarwan shi ne Allah amma ga annabi ya yi rabu wani ya kalli manzan Allah ya ce e idil fa na lam ta'lam ya da kai adalci ba kai adalci wannan rabon ma da gani ka san ba dan Allah aka eh haka mutane suke to shi ya sa ka ga kuma dole malami in yana da ɗalibi sai masa tarbiyya kan wannan wani lokaci ɗalibi yana gani ya cancanci a bashi abu ka hana shi ka ga ya zai daga nan za ka iya gane masu binka don Allah da wanda dama wani abu ya kawo su ke sa lokacin da aka zo aka samu dukiya ta hunayi haka manzan Allah ya zo kasama mafin nasi wa fil mu'allafati qulubihim ya dinga raba dukiyar wasu ba ma musulmi ba ne ana so a ba su kuɗin a lallashi zuciya su su shigo musulunci annabi ya dinga ɗauka ya ba su walam yu'til ansara shi'a. amma mutanen madina annabi ya ƙi ba su komai ansar wato idan ana magana akan bin annabi ko wato har mutanenmu da suke da'awar cewa ahli sunna ne su ka ajiye da'awa ta sunna ta baki a ɗauki da'awar aiki kuma dama inna ma yusaddiqu qawlul mar'i kowane mutum abin da zai gargata shi shine aikin shi ba magana shi yanzu tawaga mafi alheri a duniya sune bangare na biyu sune ansa idan ƙur'ani zai faɗa sai ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin sai ce amsa. ansa ansar din nan su ne mutanen da sanda aka hana manzon Allah ya yaɗa addini a makka da aka yi akaba ta ɗaya da mutum goma bayan sun musulunta a mausim na aikin hajji suka juya annabi ya tashi musab bin umar ya ce zai zauna ya karantar da su a shekara ɗaya da aka tashi dawowa sai ga kusan mutum ɗari sun musulunta a lokacin ne babu wani gida wanda labarin addinin musulunci bai shiga ba suka zo suka ce manzan Allah in an hana shi addini a makka ya baro madina za ya baro makka ya taho madina za su ba da jininsu da kudinsu da ransu har sai ya isar da sakon Allah haka manzan Allah ya baro makka ya taho madina da aka yaƙi na ɗaya badar badar ɗin da nuna taka na da ƙafata inda aka yi da sunan waɗanda suka mutu a wajen ga bi'ir rijiyar da waɗanda aka kashe waɗanda ba musulmi ba aka rufe su har da dutsen inda mala'iku ake maganan sun sauka sun kama annabi gudun an ka za ka ga dutsen nan a gefe yana daga cikin falalar makka da madina ka je kana taka wani guri kana jin cewa nan gurin da kake takawa kana da tabbas annabi ya taka gurin sallallahu alaihi wasallam da aka zo kai wannan a udu bayan jarrabawar da aka samu an gama za a juya Allah ya miki cikin sahabbai yace ce man ya atini bi khabar sa'ad bin rabi'a al-ansari Allah cikin kwaye zai je ya zo min da labarin sa'ad bin rabi'a al-ansari ban gan shi ba فقام rajulu sai wani mutum ya يتي انا يا رسول الله لي dan je in zo maka da labarin shi fa dhahaba ar wannan mutumin ya tafi ya tsufa bayan al yana ta yawo ya kai ya komo tsakanin gawakin da aka kashe shi kuma lokacin sa'ad bin rabi'a al-ansari bai riga ya mutu san da ya ga mutumin yana ta kai kogo ya je ya dawo ya je ya dawo sai ya dago kan shi sai ya ce masa masha na kara ka kai ko me kake nema yana jiwa sai ga shi ne sai ci yawa ba a sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ati yahu bi khabari wannan Allah ne dama ya aiko ni abin da yake so in je masa da labarin ka sai ya ce in ka ji ka karanta wa annaba gaisuwa daga guri na ka ce ina gaida shi sannan ya ce wa akhbiruhu in ka ji ka ba annaba labari anni qalantu ni ashara sa'an an harbe ni an soke ni da mashi da ke biya gurin goma sha biyu a jikina an daga an zartar da mutu a kaina ba zan ita shi ba sai ce kin da kai mutumin madina ne idan ka je wa akbir kaumaka ka ba mutanen madina labari annahu la udra lahum inda Allah yawm al wallahi ba wani wanda zai kawo usbi a cikin gobe al kiyama in kutila rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam wahidun min quraysh in aka kashe annabi wani a cikin ku yana da rai yace sharadi gurin ba annabi kariya in dai mutum mutumin Madina ne to sai in dukkan mutu kafin annabi ya mutu yace amma wallahi in rigima ta taso manzon Allah ya mutu kafin wani mutumin Madina ya mutu wajen ba annabi kariya wallahi ba wanda yake da uzuri a gaban Allah a cikin to da aka gama hunin annabi ya zo ya da tarar rabon kuɗi ya ba waɗannan ya ba wannan su mutanen madina nan da suka ba annabi gudunmuwa irin wannan wala mutul ansar sha sai ke ba su koyo riwaya ta ce ka annahum wajadu fi anfusihim Kamar sun samu damuwa idlan yusifu ma asaban na saboda suna ganin an babba kowa kuɗi ba a basu ba da manzo Allah ya fahimci sun shiga damuwa kai sai ce a kafa mun mumbari da aka kafa mumbari ya hau ya yaba Allah ya gode ma Allah ya ce musu ya ma'asharar ansa ya ku taron mutanen Madina ya ce musu alam ajrikum dullana ban same ku kuna batattu ba fa hadakum Allahu bi Allah ya shiryar da ku saboda zuwa na ya ce wa kuntum mutafarriqina ai da an da kuke kuna rigima da juna fa'allafakum Allah bi Allah ya haɗa kanku saboda zuwa na wa alatan da ku ba talakawa bane fa agnakum Allah bi Allah ya wadata ku saboda zuwa na dissan da manna Allah ya faɗa ba sai safi Allah wa rasuluhu amannu Allah da manzon Allah sun mana alherin da ba za mu iya biya sai manzon Allah ya ce to inda kun so kuna iya cewa kaza kaza kaza kaza sai ya ce musu wato annasu shi'aru ya ce mutanen duniya rigawa waje ce a wajena amma ku mutanen madina rigar ciki ne a wurina ya ce musu laulal hijiratu ba don falalar hijira ba Allah da kanshi a ƙur'ani sai dai fara karabimin muhajir ya ce da kuntum ra'am min al-ansari da na fatar a ce ina cikin ɓangaren ansa ya ce masa kai inda mutanen duniya za su rabu gida biyu ya ce zan dawo ɓangaren ansar in sai ya ce musu inna kuma su talkona ba a ji asara ya ce ku nan za ku ga handima da bakire nan gaba in na bar duniya kan mulki amma sai ce musu fasbiyu ku yi haƙuri za mu haɗu da ku akan taukin kansara ku je ku bincika na ba ɗalibai a sami duk gudunmu da sahabban madina Ansa sa suka ba addini dalla da annabi ya bar duniya wanda ya rike mukami a cikin su mai kankanta sa tunda annabi ya ce ku yi hakuri, wala kuma suka hakura to mu yanzu zaka zo a irin wannan yanayi ga hadisi annabi ya faɗa ya ce a hakuri da zalunci shugabanni in kana karanta mutum magana da fa ba taka ba ta annabi ba a lokacin ma yake tuma ka kai malamin banza ne eh a fagewa wannan na ba ɗalibai a sami ka dai san in mutum ya ba da gudunmawa abu ya kafu in an samu ya kamata a bashi to ga dukiyar an samu suna kallo annabi ya rabe bai ba su ba da ya sun shiga damuwa ya kira su ya faɗa masu wani yake kuma inna kuma su talƙona ba a bi asara za ku ga rubda ciki da handuma da babakire a bayan amma ku yi haƙuri za mu haɗu da ku akan taukin kausa shi yasa wannan zalincin da koga shugabanni suna yi Ɗai daga cikin amfanin shi in kai haƙuri wallahi haƙurinka zai sa ku haɗu da manzo Allah a taukin kausa amma ka ce ba za ka yi haƙuri ba za ka yi da su ko kuwa za ka iya sauke su ne kuma da manzo Allah ya ce a yi haƙuri duk littattafan aƙida na sunna in kana karantawa za su faɗa maka saboda yau da gobe bai tajriba an ga ɓannar da take faruwa sanda duk mutane suke da shugaba azzalimi cewa bari mu ɗauki makami sai mun canja shi za ka ga bala'in da suke kawo wa mutane a ƙasa sai an kwammace gara sanda shugaban yana da a ƙasashe nan wa ma lutun minkum da bai da ƙasashe nan muna gani kusa da mu mun ga abin da ya faru a libya mun ga abin da ya faru a sudan da wasu gurare amma in ka ce mutane a yi haƙuri to sai wani ya ɗauka kai ai to a kai ma malamin banza ne kuɗi aka baka shi sa kake cewa a yi haƙuri kaza kaza kaza kaza sannan mun faɗa a nan gurin mun ci abinda mutane ba su gane ba a sunnar Allah idan mutane na shugabanni suna muku azaba su Allah ne ke musu azaba abinda ya rufe kai kuke ganin kamar suna cikin wani walwala mutum ya shiga katon gida an mai farin finci amma fa zuciyar ba fara bace ba ka gan shaƙa tuwon mota kakka ɗauka cewa wai zuciyar tana da walwala wallahi babu kuma wallahi gara wa ɗan uwanka ya ma azaba da Allah ya ma azaba an fahimta to kun ga nan gurin annabi ya kan bayar da kyauta kyautar da ba a jin tsoron wa tsoron talauci waɗanda ba musulmi ba wanda Allah yake ba Hmm? yana san watakila ba mamaki za ga zuwan da waɗannan su kai don su bayani akan abin da zai shafa al'umma wasu a zafin kansu da ba auna abu suke da ilimi ba ganin suke masu ta tasu ne ta yaya za a yi a ba wanda ba musulmi dama ya shigo masallaci hmm? to ka je ka bincika ka gani a zamanin annabi suna zuwa masallaci kowa sa suna zuwa in suna da matsaloli da tambayi wani lokaci har su zo masallaci ma a yi diskosin da su a tattauna a yi jahayya da su so mu daina daukan abubuwa da zafi a abin da ba haka a ma'aunin yake a wajen wa a wajen shari'a to yanzu ne ga shi babban jarrabawar yanzu kowa ya fito da kuɗi a yi kyauta wanda ma ya hana yan uwan shi musulmi kuɗin shi shi zai ba wanda ba musulmi ba eh to shine sai malam yace yi uti a tsa'a. annabi yakan yi kyauta la yutihi illa nabiyyu irin kyautar da ba wanda zai iya an ba annabi ba da tawakkulihi ala Allah rabbil alamin saboda manzon Allah dogaransa da Allah shi yasa kaga Allah ya faɗa a cikin at-taurat wa sammaytuka mutawakkil ni na sa maka suna al-mutawakkil wal ilmihi saboda sanin annaba annal afa'a ita kyauta innama huwa min indallahi rabbil alamin daga wajen Allah take shi yasa manzo Allah yake innama ana qasimun wallahu mu'min ni rabawa nake Allah ne mai bayarwa ya'ani huwa yaqfi ma a'tahu Allah rabbul alamin manzo Allah yana raba abinda Allah ya bashi wallazi yu'ti fil haqiqa wanda yake bayarwa a haqiqa huwa rabbul alamin shine Allah ubangijin talakai fan nabiyyu min wasfi halihi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sifar halayensa wa fa'alihi da aikinsa fi hadal hadith a cikin wannan hadisin alladhi rawahu ibn abbas wanda abdullah abbas ya fudu ruwaito nakhruju bi kathirin min al-fawaid za mu fitar da fa'idoji masu yawa wa awwal zalika farkon wannan huwa muzawalati al-judi fi ramadan yadda za mu samu gogayya kwarewa ya ake yin kyauta a cikin watan ramadan fi isal alkhairi wajen sadar da alkhairi ila almuslimina zuwa ga musulmai min na masu rauni almasakin miskinkai min al'aitar marayu wal aramil da zaurawa ko babu wannan ana ko eh a baba na koma kai na kama wala ibrahim a to wannan aikin ka ne wanda ya bugo shi ne wannan akwai ko to wayanda suke nasa akwai dama shi lamarin duniya ba kuwa ke samu wanda yake nasa a kusa gube wa Allah wanda kuma babu a nasa su yi haƙuri su sai su saurara ku to kaga min al-aitami marayu wal aramili da zaurawa mace zaura yanzu ɗaya daga cikin dan labarin tambaye ku nan garin yanzu galibi in ka zo jihohi gida na marayu wanda mu muka samu ke rike da shi a matsayin kafalatul aitam dala nawa ake da shi a garin tsotsun eh na musulmi daya wa'anda ba mu ba nawa suke da shi to dala mu ne ya kamata mu fi su ko su ya kamata su fi mu eh dalilin fa da yasa qur'ani da zai bada labarin kafalatul aita annabi zakariya da nanan maryam mahaifinta ya rasu fasi da fa akai qur'a a wani dauke su. saboda tana ne. to yanzu wal aramil bazawara musamman wacce mijinta mutuwa ya batta manzo Allah fa ya nuna cewa matar da mijinta zai rasu ya batta a dauki nauyinta masu daukan nayinta daidai suke da wanda yake sallah da daddare ya azumin nafila da rana sannan ya ɗauki kan sakali ya fita saboda daga addinin Allah haka fa yake ba amma da sai ku ga mutum ne dan uwanku wani ma malami mai da'awa ya karar da rayuwarsa wajen karantar da ku addini amma a gaban mutane zai faɗi ya mutu muna kallo za mu bar matarsa da 'ya'yansa su wulaƙanta a gabanmu ina maganan aiki da musulunci kai dai ka ban mako in dai surutu ne to iya kuma abin da fa ake bukata fa shine maganganun mu su yi kaɗan aikin mu ya yi yawa wala bakar goma Allah ya ji kansa haka ya ce yana zaune sai ya ba da fomula don waɗanda ke gaban shi su ɗauki fomulan su tashi su yi aiki da ita su na gaban shi sai su yi kabbara daga kabbaran nan an gama eh amma waɗanda aka faɗi fomula saboda su malam ya kawo ta su sai su ɗauki fomula sai su yi aiki da ita akan haka ba ka dinga yi a ƙasar nan za a yi kabbara shi nan a waje amma aikin a ƙasa oho shi ne kaga wal aramil zaurawa ga sunan an abubuwan da muke ji muke gani na matsalolin mutane musamman irin waɗannan waɗanda mazan su ce mutuwa wallahi malam amin zai baka tausayi mata da yawa sukan shiga hanya ta wato yanayin su ɗauki kansu su bayar ba wai don suna so wallahi sai dan ya zama musu lura ba su da wani zaɓi da ya wuce wani kuma mu muke taimaka sai yara sun samu matsala ta yaro a ce wai an kafa kwamiti wai za a yi zama za a yi taron yan iska sun yi wa unguwa za a yi maganin su bayan kuma iskancin da aka bari yara suka zama yana da atafi eh duk mun ba mun canza abubuwa to ya za a yi abubuwa ko ba za su canza ba shekarun baya za ka ga matar da aka rasu aka batta da 'ya'ya bazawara ta fi saurin samun miji ba don komai ba shine don a yi mutum ya riƙe 'ya'yan a matsayin marayu yana ganin zai samu lada eh kamar yanzu mu dan uwanka wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya in yana da ‘ya'yanka da ka haifa su kaɗai kake ji a jikinka cewa su ne ‘ya'yanka. Haka ba muke fahimta ba. Kira za yi mutane ko mu ga da kyau. Hmm? Ba zai yi wa a ga da kyau ba, to shi ne walmutaji ne da masu bukata. Wa an yi aure da mar'u nafsahu mutum isa ba wa kansa ala bazal wal a kan bayarwa a ta yi sira zalika lahu hulɗar masajiya. har sai wannan ya zama maka ɗabi'a. wa yasiru fil hayati lahu maslakan wa daidan ya zamanto a rayuwarka akan wannan kake kai kogo wa min ajli zalika saboda wannan an ya kona mahabuban inda Allah mutum ya zama su abin su a wajen Allah kama akbar Nabi'u fil hadith alladhi rawahu sa'd bin abi waqas kama yadda annabi ya faɗa cikin hadisin da Sa'ad bin abi waqas ya rawaito wa aka raja diya fi al-muqtar wa ibn asakir huwa hadithun thabitun ar rasulillah hadisi ne tabbatacce cewa inna allaha karimun yuhibbul kurama Allah mai karamci ne yana son mutane masu karamci jawadun Allah mai kyauta da hibbul jawd yana son kyauta Ya hibbu ma'aliyal umur yana son al'amura maɗaukaka sannan wa yakrahu safsafaha sannan duk abin da yake makasanci ne Allah yana yin shi wasafsafu ma tatayyara an ma raha inda fahani abin da yake fitowa ƙarƙashin dutsen nika lokacin da ake nika abu da kowa ya san akwai injin nika amma na dutse ko da masu shekaru su suka san wannan eh, amma yanzu yan bana bakwai ɗan shekara ashirin abin da yiwu baya ko ashirin da wani abu da wuya ka samu ya san dutsen nika aw ma asaratu sanabikul khairi ko abin da kofatan doki ya motsar da shi inda sairi wajen tafiya wal jari da gudu wal da kuma sukuwa fama ta tsayaru min dalikar gubaru lokacin da doki ke tafiya ko yake sukuwa ƙurar da ya tayar wa tilka safasifu shi ake ta masa safasif kaga wannan ƙura ai ba ta da kowane irin kima ko duk abin da yake kaskantacce ne Allah bai san shi shine la yuhibbu Allahu rabbul alamin wa la yuhibbu man atabiha Allah bai san ta kuma bai san mai zuwa da ita ya kulin nabi sallallahu alaihi sallama. manzo Allah ya ce inna allaha karimun yuhibbul kurama Allah mai karanci ne yana son mutane masu karanci jawadun mai kyauta ne hubbul jaudata yana son mutane masu kyauta waljudu shi kuma kyauta shine bazlul mahbubi mutum ya bada abin da yake so min mali na dukiya wal amali na aiki wal jahi amfani da matsayin sa aidan haris ala an tabzula hadha fi ramadan duk wata dama da kake da shi don ka taimaki mutane to kai kokari kai amfani da ita a cikin watan ramadan kamar yadda na haɗa. ta yiwu ba mamaki ba wani sai ka ga wallahi wannan ramadan din shine damar sa ta karshe a rayuwa inda duk nan gurin yanzu inda za a tambayi da mu kowa ya san wani mutum da ba raɗi irin wannan da shi ya kai azam amma ga shi wani ya kewayo babu babu shi shi ne sai yace hatta da zalika laka sadiya har wannan ya zama maka dabi'a da ramadan bayan ramadan bi fadlir rahimir rahman da falalar Allah ma'ana ana so duk wani abu da muka koya na alheri cikin wata to bayan ramadan din dorewa ake so mi ba mu watsar ba addayyan Allah mai saka wa kowa wa inda zalika mimma yatahassalu alaihi almar'u almuttaqi wannan yana daga cikin abin da yake tabbatuwa ga mutum mai tsoron Allah idan sama ramadana kamar yin bai in yi azumin watan ramadana kamar yadda ya kamata Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani ya sa kuma mu gama da duniya ainihin wato lafiya da yawa mukan yi kukan matsaloli eh amma ba ma kallon matsalolin ta ina suke shigo ma mu magancewa wayannan matsalolin yanzu ba daga an wuce ramadan ba kafin ramadan ne za a ɗau shekara mai zuwa ko da ramadan da zai zo a an yi zaɓe mai ci ya ci mai faɗuwa ya yi ya faɗi yanzu hankalin mutane yana nan yanzu suna ganin hallun mushkilarsu shi ne bari su canza shugaban nan tun shekara ta da 2011 nake faɗa na ce na rantse da Allah na ce mai malfa in ya tafi na ce wallahi wa'inda za su zo ba sai an ce gara mai malfa da shi da su haka aka yi ko ba haka aka yanzu ba wanda suka fara kiraye-kiraye ba cewa ya dawo an yi haka ko ba haka ba an yi to inda a ce mutane sun natsu sun gane ma dama ba su canja ɗabi'arsu ba daga abu mara kyau zuwa abu mai kyau shine ainihin matsalarsu ba canza shugabanni ba daga kawo tsohon shugaban ƙasa da ya rasu daga nan za mu gane canza shugabanni ba su bane matsalar don da canza shugabanni ne matsalar mu da ana canza Buhari ya kamata din Najeriya ko mai canza amma da aka canza da ana tsara fita cikin matsala sai ko ƙara shiga yanzu ana nan wasu na nan suna cewa sai sun canza ko in nan. sun ɗauki wa'annan ɗin sunewa sune matsala kuma wallahi wannan magana zan faɗa muku ita a na rantse muku da Allah in dai mutane ba canza halin su kai ba wallahi wa'annan ɗin ma in suka tafi sai kun ce gara sunan gaba da wa'anda za su a ƙwarai ka rubuta a nan da nake faɗa maka da dadda komai sai wallahi watakila ma nan gaba sai kaga ana sa hotonsa a jikin kuɗi a matsayin 'yan mazan jiya da sun wa Najeriya a shirin da ba za a manta ku. Wallahi malam. Eh? To, mun kasa gane cewa matsalar daga mu ne. Yanzu ana na ana ta tunanin kawai shi ba mu gane wannan ta tsawar da kuka gani ko Allah ya yi magana ya ce saboda ita. Wai ba mu fahimci cewa ba abinda idan ka ji tsoron Allah Eh, me hikimar sa abla dan abbas yana karami a ce ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye in ba ba Allah maka bi tsoro fa duk abin da za a yi amfani da shi don mu samu sauki da kuma abin Allah zai amfani ya mana azaba yanzu ɗaya daga cikin abin da ya da mutane ba akwai matsalar tsaro ba sai a je a jirgo makamai sai a yi a shigo da su ƙasa sai an ce maka ai an siyo wani jirgi mai nau'i iri kara in ya je ya sobe ya yi kara shikenan an ci an ji an yi abu kaza amma daga ƙarshe wani lokaci sai ka ga masifar jiragen da aka sai kuma akan mutane take kariya sai a ku kun tare kuna wani abu sai a sako kanku shi yasa ga ka'ida guda ɗaya idan kana jin tsoron wani in a Najeriya ne da ka gudu ka tsallaka Nijar ba ka kuta da sharrin sa ba ko amma shi Allah in ana gudun abin da ke gudun sa na adawa za a tsere ne ya za a yi dole wajen shi ake dawa sai a tsile da abin da ke gunin sanawa na azama shekara ta dubu biyu da nawa da sha ɗaya tun daga lokacin wallahi karara akwai wanda da aka tambaye ni ina karatu mai matsaloli mai mafita sai na ce mai mafita a koma zuwa ga Allah ya ce mun tola inda in sai an koma zuwa ga Allah ne sai dai ka a fita ya ce min ma'a ah, to shi koma zuwa ga Allah nan da kuke ta magana wata tasha ce da ake zuwa a shiga mota ballanta na zai su shiga kaga istihza'i istihza'i yawa wannan maganan ba za ta yi musu daɗi ba abinda suke so shine mu ce to wallahi ka ku yadda a tashi a yaman a ƙasa ni kuma na faɗa maka shine hakika kuma duk malamin da bai faɗa muku wannan ba wallahi bai faɗa muku gaskiya ba inda kun san wani lokaci akwai gaskiyar da in za a faɗa sai a kalli fuskar mutane sai a ga me suke so akwai gaskiyar da muke faɗa wacce ba ta da amfani domin kafin abu ya faru da mutane kamata ka faɗa musu me nafi in abu sai ya riga ya faru ko ka faɗa musu lokacin to ka faɗa gaskiyar da ba ta da amfani to akwai lokacin da gaskiyar da ba ta da amfani muke faɗa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ka shirye shugabannin nan Allah ka yi riko da hannunsu Allah maɗaukakin sarki Allah kakkasa su zama azaba a kanmu na faɗa mu kwanan gurin na ce akwai shugaban da kana ganin shi ka san wallahi Allah ya turo shi ne mutane azaba in ba wani abu da mutane suka ma Allah wallahi akwai wanda bai cancanta ya zai shugabanci mutane ku duba da kyau ku gani to Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana sauki Allah maɗaukakin sarki ka ba mu shugabannin da za su tausaya mana su ji kanmu dama sunan Allah Ar-Rahmanu wanda ke yi wa bayi ba don halinsu ba to Allah ba don halinmu ba Allah ka ba mu shugabannin da za su ji ƙarfinmu su ji tausayinmu ka sa Allah kakkasa su zama azaba a kanmu kowa da bukatar sa nan ta alkhairi Allah ka biya masa Allah ka sa muna cikin waɗanda za su riski da lailatul qadr a goman nan Allah ka sa muna cikin waɗanda za a yanta daga wuta Allah ka tsawaita rayukan mu cikin aikin alkhairi Allah ka zaunar da kasan mu lafiya yankunan ma Allah ka zaunar da su lafiya duk mutumin da yake nufin al'umman nan da yankunan nan shari Allah ka mayar da sharrin kanta. Allah duk mutumin da yake so a ci gaba da hura wutar fitina a yankunan nan Allah ka shagaltar da shi da tasa fitinar wacce za ta sa ya bar al'umma su zauna lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani mai kyakkyawan ƙarshe Allahumma inni ka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين